Masu sauraron sashen Hausa na Radio France International abokinku ne Michael Kudisin ke muku barka da arzikin sake saduwa ta cikin shirin tambaya da amsa. Tambaya da amsa shiri ne da ke kawo muku amsoshin tambayoyin da wasu daga cikin masu sauraron mu suka aiko mana kuma a wannan shirin za ku ji bayani akan Prime Minister da bambance-bambance sa a tsakanin kasa zuwa kasa. Sai ku biyo mu. To madalla ga tambayar da ta fito daga Sani mai langelange ya wuri yana cewa ina so a mini bayani a game da cutar hawan jini. Shin ko gaskiya ne mutum zai iya kasancewa da cutar ba tare da ya sani ba? ko tana da dangantaka da cutar siga to wakilinmu na kaduna najeriya aminu sani sado ya tuntuɓi dr shehu abdulmumin makarfi da tambayar kuma ga yadda tattaunawarsa ta kaya hawan jini ba wani abu ne shine yadda jini ke tafiya cikin dan adam irin speed irin ainihin saurin da yake yi idan ya yi sauri da yawa fiye da ka'ida da ake cewa sai a ce jini ya hau idan kuma a'a jini tafiya kaɗan kaɗan ba yadda ya kamata a ce kuma ta jinin ka ya sauka so ba yawan jini bane ake magana a'a tafiya ake magana kamar mai mota ne zo zai wuce wani tafi a guje fa a ce kai wannan ya cika gudu ya tafi da sauri wani kuma zai daga kai gaban ba zai harci to wannan ba zai tafiya ba to haka shi nan shi ne so lokacin da jini yake tafiya a guje cikin dan adam fiye da kima to hawan jini kenan lokacin jini kuma ke tafiya you know alaƙaƙa haka yana zagayawa to kaga jini ya sauka kenan sai a ce kana da low bp wanda kana da high bp ina ganin wannan shine dan bayan da mutum da bai sani ba ya gane me ake nufi da hawan jini kuma ita zuciya ke ainihin pumping din shi ita ma ake take ta famfo ce kawai jini ya shigo da wasu kayayyaki tura shi ya kai kayayyakin nan ya dawo aikin jini kenan so aka ce hawan jini to yadda tafiye tafiya fiye da kima ce na adam shine ya hau wannan shine ake kira hawan jini to likita shin ko me wannan cuta zai iya kamuwa da ita ba tare da ya sani ba ko kuma yana dauke da ita ba tare da ya sani ba kwarai da gaske ai shi mai hawan jini hawan jini misali kaga ana gadon sa so mutum zai iya gadan hawan jini kuma in har ba wani abu ya taso ba wanda zai iya tada jinin ba har yanzu ma bai san yana da shi ba shi sa wani lokaci za ga cewa sai hankali ya tashi an shiga wani yanayi na damuwa sai ga jinin mutum ya ɗauka ya to daga nan ne sai ya gane cewa yana da hawan jini amma ko da kana da gadon hawan jini in dai ba ka shiga damuwa da abuwa su ba wani ma sai ga har ya mutu ma bai san yana da shi ba musamman na gado so ana ainihin gadon shi so na gado bai cika tashi ba sai an samu tashin hankali to haka kuma ainihin akwai hawan jini da yake shi kuma ba ciwo ne ba a'a kawai ka samu wani labari ko kuma ka shiga wani yanayin na damuwa cikin lokaci kankani to zai iya ɗagawa ya hau to wannan ko babu magani a hankali zai sauka da kanshi so hawan jini kashi kashi ne a kowane cuta kan eh, kawo shi a kuma wanne akan gada shi za ga cewa jama'a masu hawan jinin nan sai abu ya taso to a wani abin burgewa kuma shine dole ga ya samu hawan jini mai dadewa to dama can yana da shi hankali shi bai tashi bane domin da a ce damuwa na kawo hawan jini kaga da kusan kowa yana da hawan jini kenan wannan shine ainihin ma sauki da aka samu a harkar hawan jini hawan jinin nan wata ya danganta ga shi dan adam wanda ya same shi ko na da ramun shi amma a a a takaice akwai ciwon kai shine farko zaka ciwon kai wanda yake baki ɗaya bai jin magani to da zaran kai yana ciwo abin da ya kamata a fara gwada shi a ga jini don mafi yawancin lokutan kuma zaka cewa ana gwada za a ga jini ya don yawan ciwon kai mai naci din nan yana nuna alamun akwai hawan jini abu na biyu mutum zai rika jin watin gabobinsa suna ciwo musamman kafa zaka cewa tana yawan ciwo jijiyoyin shi suna ciwo sannan akwai rashin bacci ga mutum ya ido ya tangare ga dare kowa na bacci kai baka isa mu bacci to duk hawan ne kawo wannan rashin bacci din sannan in ya tsanni wasu na kawo alamu zaga wani har yana haɓo zaga kawai ya fara haɓawa jini kenan wannan shi yasa duk asibiti ka'ida ce duk wani je asibiti ya kamata a gwada mai ainihin bp din shi ma shi triagen saboda akwai wasu suna yawo da hanjin ba sani ba har yanzu sai yayi banna ake gane wani ki ba mu san haka to yasa da zarar mutum ya zo asibiti ya kamata a mai awo na bp wannan dama cikin routine muna kira su vital signs ya zama wajibi a wani saboda tunanin kada barna ta auku shin ko wannan cuta tana da alaka da ciwon siga to mafi yawancin lokuta ga suna da alaka domin da zarin jini ya hau yana kai jini fiye da kima jinin na tafiya to duk inda ke kai kayayyakin da zai kai zai tafi da sauri saboda wani lokaci ma ga yana farfasa hanyar jinin kamar mota ce aka kamar yadda na bayani daga farko idan kana gudu da mota fiye da ainihin a yadda kamata kaga sarrafa ta zai zama wahala haka kuma misali idan ka sa tiyo a jikin famfo ka sa shi ka sa tiyo din nan da zaran ka buɗe mota ga ruwa na tafiya kana matsa wannan famfon za ka ga ruwa ya ƙara tafiya kana matsa tiyo din za ka ya ƙara tafiya to shi yasa a harka hawan jini a alaƙar su shine yayin da jinin yake tafiya fiye da kima yakan taya barna shi yasa idan ya hau ya hau kwakwalwa tunda su jijiyoyin kwakwalwa na riɓe ɗaya ne ba su da ƙarfi to yasa sai ga ta fashe muna ce shi CVA cerebrovascular accident shi kan kawo kaga an samu paralysis wani lokaci ma a rasa rai to kaga kenan akwai saifa wannan saifa ita ma tana taimakawa ne wajen sarrafa tana fitar da wani sanadari wanda ke sarrafa suga jikin ɗan adam to idan har wannan mutum na da hawan jini to wannan jinin da ke tafiya da ƙarfi yana iya mata illa to da zamu ku tana da illa to ga za ta nuna wannan aiki nata na sarrafa suga sai ga cewa yawancin hawan jini sai ga ya zo ya kawo ya sa wa ciwon suga saboda sai da yake ana ta ta aiki kamar yadda ya kamata sai za ga yawancin masu hawan jini ba mamaki ka sun kare kuma da ciwon suga domin wannan alaka da suke da shi lafiya a bari riritawa lafiya a bar alkintawa rayuwa a bar riritawa lafiya a bar alkintawa sai da lafiya aka in babu lafiya ka zama hutu to madalla bakar ladan alan waka sai kuma wannan tambayar da muka samu daga sani sha'ubu unguwar Nusi kaduna a najeriya ya ce amin bayani mai gamsarwa akan waɗannan karin magana ba a san tuwo ba sai miya ta ƙare kowa ya ci tumo da mu miya ya sha ba cinya ba ƙafar baya to a game da wannan tambayar ga ganawar wakilinmu na baucin Yakubu a Najeriya Ibrahim Malam Goje da Malam Sani Adamu Bello ɗan jarida kuma tsohon malamin koyar da harshen Hausa a kwalejin Aminu Sale da ke garin Azare a jihar Bauchi. Ibrahim kamar yadda yi tambaya wai ba a san tuwo ba sai miya ta ƙare. daga cikin karin maganar hausa wannan karin magana ce na habaici abinda hakan ke nufi shine wato ba za a san wanda ke cikin wata wahala ba sai an ga bukatar hakan wato ba za a san wanda ke cikin wahala ba har sai sa kai gandun bukatar sai ka kai gandun gane irin bukatar da yake cikinsa yake yake gabansa wato ka san shi kansa abin da asa aka aka hada wannan da tuwo tuwo kamar yadda sunansa ya nuna ko da ba miya za a iya cinsa amma kaga in ba wai kana da bukata ba mai zai kai kashen miya amma tuwo ko babu miya za a iya ci yawa to uh, sai kowa ya ci tuwo da ni miya ya sha to shi ma wannan karin magana din karin magana ne na habaici wato in ka ja da wanda ya fi ka to ka san kai ne da hasara amma menene mecece hikimar amfani da ana yawan ambato tuwo tuwo a ciki misali kamar karin magana um, farko an kawo to wannan ma an kawo to me yi hikimar da bahaushe kan shigo da to cikin irin waɗannan maganganu ka san tuwo zai iya rike ka ko ba miya amma ba ta inda za a yi a ce kawai ka sha miya ita kaɗai miyan nan ta rike ka to saboda haka shi yasa kake jin ake ambatan tuwo tuwo ɗin nan shi kansa gaya ma gayan tuwo za ka iya ci ka sha ruwa shikenan a kwana lafiya amma ba za ka iya shan miya ita kaɗai ba kuma ta ta rike maka ciki ba zai yiwu ba mm. hikimar kenan sai kuma karin magana na gaba mm. ba cinya ba kafar baya to duk dai mai wannan tambayar da duk ya ɗauko karin magana ne na habaici wai ba cinya ba kafar baya to ai in ka duba duk abu ɗaya yake nufi sai dai akwai ana fasara su ta ma'ana daban-daban misali kamar ga mahauci idan aka ce cinya kaga dabba ai kaga kafofi hudu take da shi amma aka ce kana buƙatar cinya kasancewar ta baya ake nufi ba ta gaba ba in ka duba kafar dabba ai guda hudu ne amma kaga kamar shi mutum an shi duka kafa abin da dama kafofin guda biyu ne akwai inda yake da cinya sai kuma ainihin kwarangwal din abin nan sai kuma sharaba amma dabba ita take da kafafuwa guda hudu so saboda haka in an ce ba cinya ba kafar ba duk abu ɗaya ake nufi wato dai kafar ba ma'ana cinya ita ce wadda take tattare da ainihin nama mai yawa abin da bai da nama mai an ka duba kamar dabba da nake ga maka afafuwan gaba an ka duba su ai ba su da kaurin na baya saboda idan ka duba ko koda bijimi ne idan aka ce maka a baka cinya kasancewar kafar baya ake bukata saboda ita ce mai nama amma aka ce maka a baka abin nan sai ka ji an ce maka kafar gaba nake bukata amma cinya yana nufin kafar baya kenan so saboda haka da cinya da kafar baya duk abu ɗaya ake duk abu ɗaya ne yawa to a wani muhalli ba bahaushe kan yi amfani da wannan karin magana eto eh akwai muhallai daban-daban amma zan iya baka misali da kamar guda ɗaya ce maka idan aka ce maka to shikenan ka zo da safe sai ce to ni yanzu ba zan fito ba sai karfe takwas da karfe takwas da karfe biyar wannan shi asuba ne misali da karfe bakwai takwas tara goma duk in ka ɗauka duk safiya ce amma sai ya ce to shi kenan a eh, ina so ka zo gidana na karfe bakwai ko shida sai ce to shi kenan ni dai zan zo maka da safe ce a to duk ba cinya ba kafar ba ai in na zo karfe bakwai ko karfe takwas ko karfe tara ko karfe goma duk safiya ce to malam sani adamu bello muna godiya kwarai da gaske da amsa waɗannan tambayoyi to na gode ne ma eh, da zance aka gane mai kalamun hausa a zance ba daban a wanka rasa da harshe kibiya ta so take yin nisa eh, Usaini Danko da fatan mai tambaya ya gamsu da amsar da ya samu. Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Aiko da tambaya mai ma'ana kuma gajera ta adireshin mu na imel a RFI Hausa tambayoyi a gmail.com. Sai mun ji ka. Za mu karkare shirin da wannan tambayar da ta fito daga Nazifi Ibrahim Rugar Malam, karamar hukumar Shagari jihar Sokoton Najeriya. tare da bala ruwan kanwa da baban gida ibb yawa da faruku mahe ga sokoto suka ce da farko waye prime minister a kasar da ke amfani da tsarin prime minister menene mukamin shi a gwamnati da gaskiya wata ƙasa shugaban ƙasa ya fi prime minister to gane da wannan tambayar ga tattaunawar wakilin na abuja muhammad sani abubakar da dr abdulrahman abu hamisu kwararre a fannin kimiyyar siyasa a jami'ar abuja to na farko dai prime minister shine shugaba na majalisa dattijai a kasan da ake amfani da wannan mukamin wato sai mutane sun tsaya zabe an zabe su zuwa majalisa daga cikin waɗannan mutanen sai a duba cancanta sai a zaba wanda zai gudanar da wato ayyukan gwamnati a cikin wato majalisa da tije misali kamar majalisa da tije na najeriya ahmad lawal ne zai zama wato shugaba na majalisa kuma shi zai gudanar da ayyukan da misali shugaba muhammadu buhari yake gudanar da yanzu a wato mutum ba zai iya zama prime minista ba sai ya ce zaɓe zuwa majalisa daga majalisa ne ake zaben waɗanda za su gudanar da ayyukan gwamnati daga cikin wato uh, wayanda suka ce zabe zuwa majalisar dattijai. To tambaya ta biyu kuma yake cewa menene mukamin shi wato shi firayim ministan a gwamnati. Mukamin shi firayim minista kamar wato shugaban kasa kenan wanda aikinsa shi yake gudanar da aikin gwamnati da kuma duk wani abin da ya shafe kasa da kasa wanda zai sa a ce an je an yarjejeniya da sauransu shi ainihin shugaban kasan wanda ke amfani da sunan shugaban kasa wato president kenan a shi bayi da wani abu a cikin wato gudanar da ayyukan gwamnati da yadda za a a farfado da tattalin arziki ko kuma a samu ingantaccen tsoro ko kuma a yadda za a yi a samu raguwan talauci a kasa wato shi kawai yana zaune ne yana kula da wato yadda abubuwa yake faru a cikin wato gwamnati amma baya cikin wadanda za su zartar da wani abu illa face in abu ya ɓace ko kuma doka ta ɓace ya kira prime minister saboda su tattauna a sayin da za a yi a ci ma matsaya da zai kawo yanayi ko kuma soyi. To da gaske a wata ƙasar shugaban ƙasa ya fi firaminista? Ya danganta da me muke nufi da wani ya fi wani. Misali, wanda alakinsa ne na kula da wato harkokin gida da na waje wanda ya shafe shugabanci da kuma cigaba a al'umma shi yake da alakin wato a uh, ayyana wato kasafin kudi wanda za a kashe a uh, kowane shekara wanda shi kuma yake da karfi ya ba da makamai ga waɗanda yake tare da su a majalisa shi ya kamata ya zartar da yira kundi na tsarin mulki da za a bi ta wajen tabbatar da mutane sun samu walwala da wanda shi yana zaune sai dai in za a yi taro ba mamaki a kira shi ya so ya bada jawabi ko ya bada gudunmawarsa ko kuma sai dai abu ta ɓaci tukuna ko doka ta ɓaci ne zai samu ya yi magana kaga dai ba za a ce ya fi wanda wato yake kula da asusun kudi gwamnati shi kuma yake da wato iko da ƙarfi na wato ba mutane mukami ko ya cire su daga mukamin da suke ko kuma ya gunar da ayyuka na cikin gida da waje. To, a tambaya ta gaba kuma ta ƙarshe yake cewa Firayim Minista ke shugabancin Majalisar Dokoki a wasu ƙasashen? eh kamar yadda na faɗa a can baya shi firayim minista ne shugaba ana zabansa ne daga cikin wato mutane da suka ci zaɓe zuwa wato majalisar dokoki a ah, baka isa ka zama firayim minista ba lafa ce sai kasanta koma ta na amfani da yi wannan tsarin wanda sai mutum ya ci zabe zuwa majalisar dokoki daga wajen ne za ka iya ka samu wannan kujerar na prime minister wato a cikin waɗanda suka cancanta an fi da mutum ɗaya ya gudanar da ayyukan gwamnati da bambancin su shine kawai an zaɓe shi ne ya zama shugaba nasu kuma shi zai gudanar da ayyukan gwamnati abin da sake nan in ya yi ba daidai ba a yan wasa za su iya su soye zuwa wato karkashin wayanda suke adawa in kuma masu adawa din sun fi rinjaye a shi kenan gwamnatin ta rushe sai a sake zaɓe a sake zaɓa prime minister wanda shi kuma a alakinsa ne ya kula da gida harkokin gida da waje kuma da yadda za a samu soyi daga abin da mutane ba sa so zuwa abin da suke so na inganta rayuwa da sauransu. Mun gode kwarai. To ne nake da godiya. Assalamu alaikum. Daga haukan mai hauka cikin wata ba zai iya su haka. rabo in yarantse hasada ba za ta yi aiki wa haka gaskiya dokin karfe kowa ya hau ba zai yi na dama wa haka duk karfin mulkin mutum ku ce da shi bai na Allah wa haka ku bar agola da tinkaho ya tabbata ba za ya ci gado ba haka shugaba in mugu ne ni gare ba zan yi biyayya wa haka ina da tunani na da hankali ba zan shiga tarko ba ko kura ta rame karnuka ba samu tarihi ba haka gari in ba jama'a sarakuna ba sa iya mulki wa kashin gwiwar kura karnuka ba sa iya wawa haka ku gaya wa mai gammo ya ba zan to madalla da fatan an fa'idantu da abin da aka samu a wannan shirin kuma a nan shirin ya zo ƙarshe sai kuma mako bai zuwa da yardar mai duka a madadin injiniya da ya haɗa mana sauti ibrahim tukur abokinku michael kudisin ne ke cewa godiya ta tabbata ga ubangijin halittu.